Amfani da harsunan gida wata kofa ce ta samun sani idan duka al'umma su mayar da hankali akan mahimmancin haka, kamar yadda Kwambari Isaka, memba na kungiyar kasashen Afirka ta yamma a yankin sadiyawo ya bayyana. Harsunan kasa ba dangane ne mai mahimmanci idan muna son tsarin ilmantarwa mai fa'ida a cikin kasashen mu daban-daban. An kowa wani irin gudunmuwa ne harsunan gida suke iya kawowa wajen inganta koyarwa. ilimi kansa wai ba matsala ba ne amma hanyar sadarwar ke da dabaibai idan misali na ɗauki ɗalibin firamare ana son a koyar mashi lissafi ya haddace babban ƙirgo da harshen shi na gida ya iya ƙirgon daga ɗaya zuwa dubabe idan kuka shiga ta harshen faransanci da muke amfani da shi a cikin makarantunmu na lakwal karya ma yaro lagon fasa'a ne ake don mi ba amfani da wannan damar kai tsaye maimakon a maido shi ga wani sabon kwaikwayon lissafi ya yi lissafi zuwa 20 ajin shekarar farko zuwa 100 ajin shekara ta biyu alhali ko tun ajin shekarar farko yana iya kammala haddace lissafin baki daya gaba kuma a koyar mai ilimin fusa'ar jimiltarwa na dukkan lissafe-lissafen da ke waɗanne matsaloli ne suke tarnaki amfani da harsunan gida cikin makarantun boko idan kuka ɗauka a mu muna da harsuna da dama a wasu wuraren wani harshe ya kamata a yi amfani da shi a bada ilimantarwa da zaran al'ummomin sun fahimci mahimmancin amfani da harshen mu na ƙasa wajen ilimantarwa za su gane da harshen da aka yi amfani da shi wai ba dan harshe na bane ko kuma harshen wancan abun nihin shine ana amfani da hakan ne don ya zanto kofar shiga zuwa ga neman ilimi shin akwai ja baya misali na malamai ko kuma gwamnati fahimtar mahimmancin harsunan ƙasa na gida har zuwa yanzu ba kowa bane ya yi la'akari da hakan fuskar al'ummomi su a gare su idan aka kai yaro makarantar lakwal don ya koyi faransanci ne a ganin su in don ya koyi harshen gida ne gara a bar shi gida tunda ya iya yaran to amma idan aka fahimtar da uwayen yaran yaran kansu ko malaman nasu ana amfani da yaran ne don a kai su ga samun ilimi mai amfanin su a doron duniya cana suna zuwa lakwal cananci suke ba faransanci ba to amma a gare mu nan da an ce lakwal a'a lakwal wata makaranta ce daban wuri ne inda ake neman ilimantarwa tunda ko ilimi ake bida kenan ana amfani da wata turba wannan turbar ko ita ce halshen na ƙasa na